Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Idan mai sauraro yana biye da mu, a satin da ya gabata shirin lafiya uwar jiki ya leƙa jamhuriyar Nijar inda muka tattauna akan irin kalubalen da babban asibitin gundumar mayayi na jihar Maradi ke fuskanta na karancin jini a bankin jini na asibitin musamman ma a wannan lokaci na damina da yara da kuma mata masu juna biyu ke fama da matsalolin da ake da bukatar jinin domin ceto rayuwarsu sai kuma lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki inda muka yi alkawari a wannan satin za mu tattauna kan irin matsalolin da mata masu juna biyu ke fuskanta da kuma hanyoyin da ya kamata a bi don shawo kansu. Madam Nafi'u Razina Magori ɗaya ne daga cikin likitocin da ke karɓar haihuwa a asibitin ta yi magana kan wannan batu da ma wasu muhimman bayanai na kula da mata masu juna biyu duk a hirarsu da abokin aiki na Mansur Sani. Ga kuma yadda hirar tasu ta kasance. Uh, kamar wani irin bayani zaki yi game da sha'anin da halin da mata suke shigowa musamman ma a lokacin haihuwa. Mu dai yawanci babban matsalar da muke muke samu wasu matan an kawo su a nan likita sai sun galabeta sun gashi sun sha wuya sannan ake kawo musu to wani lokaci ana iya kawo mace ba ta da isasshen jini kuma wani lokaci waɗanda za su rako su tsohi ne kuma babban matsalar da muke fuskanta mata in sun zo aka neme su jini ba a samu sai su ce duk yawanci mazan sun ta diga ba masu gari ko kuma wani lokaci macen za ta kwanta rashin lahiya ta ta rashin lahiya in ta matsi ne za ta taya gidan uwayenta su ɗauko ta su kawo ta yanzu in ta zo a ce kayan a ce a shiga na a hotana a nemi jini tunda wani lokaci in muka rasa jini sai mun zo mun yi kiran babban mun kwatanta mishi shi ma ya yi kiran wanga major na labu in ya kira major na labu wannan lokaci major shi zai kira donar na cikin gari in an samu masu bada in kuma ba a samu ba in an yi katari kamar irin wanga jini mai wuya ne resist negative wani lokaci sai dai a tura su maraɗi akwai wasu mata da suka sha wahala sosai ko kuma masu suka saboda dalilin rashin jini sosai ma wani lokaci abin da ke sa mata na galabaita kuma mace sai ta ji naƙuda ta shige ɗaki ta aihu wannan ana aihuwa gida sosai ma matan ƙauye suna aihuwa gida in suka shige ɗaki suka aihu jini ya ki tsayawa kahin a ce a ɗauki mace a kawo ta likita ai ta sha wuya wannan ma in aka zo kahin a ce a samu jini a sa mata wani lokaci ma rasa matan maki to in an yi katari an riga an aihu ne aka samu a nemo rashin jinin ana iya rasa mace a bar yaro kuma wani lokaci ita kanta mace tana iya ta samu rashin jini tana da jinna tunda ga abin da ya dace in ta samu jinna ta duka ba ta duka ba kamar yanzu in sun je wurin awo ai duka ana kwatanta musu na farko a zanke kwana cikin sange in ba gidan sange macen ba ta shiga maganin sabro macen ba ta shiga sange ba ta ta yawan sara shi kan shi yana tsotse jini kuma ana kwatanta musu ku zanke cin abinci mai gina jiki wani lokaci macen ba ta samu mai kama mata in kai kadai ne cikin gida miji ya ta yi duga baka da shi yau baka da shi gobe duk irin yadda kake so ka sayi ka ce in baka da kuɗi ai ba kai kenan nan ma sai an samu maza sun zaki kama bayan haka nan akwai fayar da ake badawa wannan jijjayen magani na ƙarin jini wajen awo to ga matan da ba su sani ba in an ba su wasu cewa suke wai in sun sha babban yaro suke yi yaro busuwa yake wurin su alhali ku ba haka nan bane waƙi ya ga ɗan shi babba suna ganin wajen haihuwa za su sha wahala kwarai ku gani suke in suka ɗauki wannan fer suka sha yana iya busa yaro in sun zo wajen aihuwa su kasa aihuwa shi ba haka nan bane kenan duka shi jini ne yake karawa ba girman yaro shi jini ne yake karawa inda ba a sha shi ba ga abin da ya kamata ka ci baka same shi ka ci ba kuma baka shafiyar ba kenan dole mace ta faɗa rashin jini duk ta ku waɗanne irin mata ne betin rashin zuwa awo da rashin zuwa likita duk lokacin haihuwa suka yi samun wannan matsala masu karamcin shekaru ko kuma waɗanda suka jima suna haihuwa ko kuma 'yan tsaka-tsakiya ba wanda ba a samu amma yawanci masu karamcin shekaru sun yi samun irin wannan matsala saboda su cikin ya kasance kamar sabo ne gare su ba komi suka sani ba kamar 'yan shekara nawa aka yi samu sun da ko sun sha wahala to kamar mu misalin kamar 'yan shekara sha bakwai duk yawanci sun yi yawan samun irin wannan matsalolin saboda ba san ba risk ɗin da suke ɗauke da shi su dai suna ɗauke dai da cikin ne wani lokaci aihuwa warin ci wani lokaci aihuwa ta bici kuma in suka shi kamar tsohin mata suna hure musu kunna irin wannan a ce ka sha magani wannan na ƙarin jini yana busa yaro da sauransu dole su ji tsoro su ki zaki iya cewa kuna fuskantar matsala ga wasu tsohin mata dai waɗanda lokacin su ya wuce kuma suna ƙoƙarin su bata na baya sosai ma muke samun irin wannan tunda ko nakuda ma mace ta zo nakuda likita wani bi tsohin na nan su ne ke kawo mu cikas saboda mace duk irin yadda take nakuda ba ta da yancin ta taho da kanta gidan likita wani lokaci sai uwan miji ta bada izini ko ko sai uban miji ya ce a taho sannan za a taho duk irin yadda mace ke so ta taho likita in waɗannan ba su ba izini ba ko miji ai ba ta iya tahowa wani lokaci in dai ta mutsi ne sai ta tafi gidansu waye su kawo wani irin hanya za a yi domin a samu mafita game da wannan matsaloli da ake fuskanta ni shawarar da ke gare ni ya kamata a ce mace tana da ciki a ce kowa idanun shi bisa gare ta ya kamata a ce kowa yana ba ta kariya da kula ta musamman wanda ya dace kamar bangaren uwan miji da abin da ta gani wanda ba daidai ba ita kanta mace in ta je likita ai ana kwatanta mata kamar in ki je gida da abin da kika ga wanda biki yarda da shi ba ki yi kokari ki dawo gidan likita kenan daga inda kika ji matsala ta kusa da ke dai ai uwan miji ce in kuna gida guda ko ita ya kamata ki gaya ma in kin gaya mata kenan ita kuma bai kamata ba ta tsaya ta bata lokaci tunda duk yawanci tsohon matan nan mi suke cewa daga inda mace ta zo ta ce kaza ga abin da take ji cewa ake raki ne kenan kamata yi duk irin yadda mace ta zo ta ce ga abin da take ji a ɗauko ta a kawo ta likita domin a magance matsala da wuri su kuma masu gidaje su ma haka kuma ya maza kuma ya kamata a ce yau matarka in tana da juna kular da kake bata ka rubunya ta kenan in ana haka duka wasu matsaloli haka wanda ya shayi harkar mata za su rage to karshe wani sako gare ki ga al'ummar mai da kewaye akan muhimmancin zuwa likita da wuri musamman ma ga mata da ke da juna biyu da ƙananan yara shi dai kamata ya yi a ce mace daga inda ta ji wani abu wanda bai dace ba a yi kokari a kawo ta likita saboda in ta galabaita da kila ake samu a kwabata amma in aka zo da sauri ko ma menene za a magance shi da wuri ana samun matsalawar lokaci daga ku masu kulawa da lafiyar wasu matan da suka yi rakiya su ce kun kwagire su in sun iske madan mara kirki da dai sauransu kuma ku ce sun zo muku da rashin da'a me yasa ake samu wannan matsala to rashin fahimta ne saboda shi wanda ya kawo dan malati a matsayi yake kuma shi kaɗai da yake ji me yake ji kenan duk irin yadda za a mishi magana a kwatanta mishi gashi gashi gani za ya an mishi laifi ko kuma kana iya ka kawo dan malatinka ka isko ana bisa wani kahin a zo kai kamus tunda shi wanda ya kawo dan malati bai kiba daga inda ya zo da gudu a tarbe shi nan take dan malatin shi ya samu lahiya wasu lokuta suna cewa ko kuna kwagirarsa haka da sauransu ana haka ba a kwagira shi wanda ya kawo dan malati a cikin bacin rai yake duk irin yadda za a samu matsala daga baya dan malati in ya warke ai ana fahimtar juna yanzu ƙarshe me za ki ce bangarorin biyu haƙuri shi dai ne ya dace mi da juna tunda mu likitoci in ba 'yan malati mu ba wata tsaya ba kuma su ma kansu 'yan malati masu zawa in ba likitoci su ma ai akwai matsala kenan abin da ya dace da mu da su duka in muka gamu hakuri ne ya kamata yi. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo ƙarshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, ni Hawa Umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa mu huta lafiya.